الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba kullum a takaice muna ɗan yin sharhin baitukan mu'allaka zuhair ibn abisulma sulma wanda rabi'atu ibn rabah al-muzani cikin mu'allakar to yau ma kamar kullum insha Allahun za mu dora daga inda muka tsaya jiya mun kai baiti na ashirin to amma da yake daga baiti na goma sha shida har zuwa baiti na talatin da biyu ko da uku suna da alaƙa to za mu faro daga nan inda yake cewa su aksamtu بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم Sayyidani وجدتما على كل حال من سحيل ومغرم تداركت ما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلت ما إن ندرك, إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي فأصبعت ما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبيح كنزا من المجد يعظم تعفى, آه، تعفى القلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا ولم يهريقوا بينهم ملء محجم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال مرنم ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم وذبيان هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يعلم يؤخر فيوضع في الكتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقني وما الحرب إلا ما علمتم وذقتموه وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرني فتعرككم عرك الرحاء بسفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي فتنتج لكم غلمان أشآم كلهم ka ahmari adin sun maturbi fatufini fatughulin lakun ma la tughillu li ahliha ƙuran bil iraki min ƙafizin wa dirhami to wannan shine kusan ƙarshen munasaba ba ɗaya a gurguje za mu ba da 'yan ma'anonin da muka saba bayarwa a kan waɗannan baituka yake cewa fa aqsamtu bil baitin lazi ɓafa haulahu rijalun na yi rantsuwa da ɗakin da mazaje fafa haulahu suka kewaye shi wannan mutanen min ƙuraishin sun fito ne daga ƙabilar ƙuraish wa jurhum da kuma ƙabilar jurhum wacce tsohuwar ƙabila ce ta larabawa wadda asali su suka raɗi suka mahaifiyar annabi ismail alaihi salam hajir kenan kuma suka fa'idanta da ruwan zamzam ɗinta kuma har sai na isma'il ya taso a cikinsu ya yi aure daga baya kuma ya haifi ƴaƴan da a cikinsu aka samu quraishu wanda shi ɗin din shine annadar ibn kinanata ibn khuzaimah ibn mudrakah ibn liyas wanda in aka tafi can can za a samu kabilarsa tana tikewa har zuwa adnan shi kuma adnan daga kansa yana tikewa zuwa ga isma'ilu alaihi salam to yace na yi rantsuwa da ɗaki to mu anan sai mu ce na yi rantsuwa da ubangijin wannan ɗaki ya ce yaminan wannan rantsuwa ce da nake yin tala ni'imar sayyida ne wujittuma ma dalla da dattawan mutane masu dattaku alharif ibn auf da kuma harim ibn sinan wujittuma da aka same ku ala kulli halin wato da kuka zama mazaje a duk lokacin da ake bukatar a samu namiji min sahilin wa mubrami a lokacin da ake yin zare ake yin abawa a asahilu shine kamar ɗauri da ake yi falan ɗaya kamar zarge wanda da an ja zai fita al-mubram kuma shine ɗaurin da ake tufka shi to amma salo ne na magana da za a ce ashala wa abrama bi ma'ana yayi zare yayi abawa abinda yake nufi da harim ibn sinan da al-harith ibn auf yana yabinsu ne a bisa zama da suka yi zakarun gwajin dafi wajen kokarin kashe wutar rikici da ta faru tsakanin abasu da zubiyan kan doki na dahis da wannan godiya ta algabra wanda aka ɗau tsawon lokaci ana ta yi ana kakkashe mutane an rasa yadda za a yi a daina kuma kowa ya gaji da yakin amma kuma ya zan an rasa yadda za a yi sai wannan harin ibn sinan din da alharis ibn auf suka zo suka nemi cewa to shi kenan mu za mu ɗauki gabarar yin sulhun shi ne ce ta daraktu ma abisan wa zubiyana kun yi ƙoƙari kun riski al'amarin ƙabilar abasu da ƙabilar zubiyan ba da ma ta fanau bayan wato sun kai matuka a wajen kashe junansu sun nemi su ƙarar da junansu wadda ƙaubai na hun itra min shami ko itra man shimi bayan a lokacin duk sun shafa wa kansu sun shafa wa junansu itramanshan wato kashin kaji asali ita manshan wata mata ce mai sai da turare wasu mutane suka sai kwalabar turare a wajenta ko suka sai yar batta ta turare a wajenta a bisa cinikin da suka yi alkawari akan cewa <clears throat> wato suka yi alkawari akan cewa za su biya kudin. ko kuma suka yi alkawari a kan cewa alamar alkawarin shine kowa ya tsoma hannunsa a cikin wannan daro nata na turare to wannan sai ya zanto sun yi mata abin da ba shi kenan ba to sai aka bi mutanen duk wanda aka ji kanshin turare a wajensa to sai a bi shi a kashe shi sai turaren ya zama wani shi'umin turare ne in aka ji shi a jikin mutum to shi kenan an tabbatar da cewa yana da laifi to in an ce ya shafa masa turaren manshan to mana ya janyo masa matsala da yake nan to ba da ma tafana wa daqqaw bainahum itra min shami man shami bayan gashi haka kawai akan abin da bai kai ya kawo ba sun gogawa junan su kashin kaji kowa yana jin haushin kowa fada yi fada wannan shine baiti na 18 a cikin wannan kasida a baiti na 19 sai yake cewa qad qultuma sannan kai har mu ibnu sinan da aufu bunu malik A harith ibn auf afwan gaba ɗayan ku ku ne kuka zo ku biyun nan kuka ce in nudriki silma wasi'an bimalin in dai har za mu ba da dukiya wa ma'rufin min alƙauli da kuma magana mai daɗi in za ku yarda da nasiha ko mu ba da dukiya nudriki silma in mun yi haka za a yi sulhu tsakanin wa'annan kabilun guda biyu to naslami shikenan mu za mu faɗi dukkan abin da A afwan za mu kubuta daga dukkan wata matsala da take faruwa tsakanin abasu da zibiyan mu ko mun daunoyin za mu yi duk maganar da ake bukata kuma sannan za mu ba da abin da ake bukata sai yake cewa fa asbahatu ba a baiti na 20 yace fa asbahatu ma ha ala khairi mawtinin fa asbahatu ma yace sai kuka wayi gari a baiti na 20 fa asbahatu ma sai kuka wayi gari ala khairi mawtinin ha? min haminas sulhi kenan sakamakon wannan sulhun da ake yi sai kuka kayi gari ala khairin a bisa mafi alkhairin wuri na sulhu kun yi iya bakin kokarinku akan lalle a shawo kan wannan matsala ba'idaini fiha sai gashi kun yi nesa da ko dai sulhun kun nemi sulhun amma kuma wato kun nisanta gaburan tashin tashina min uquqin na saɓani wa ma'asami da kuma ayyukan saɓo a bisa wannan dukiya da kuka bayar don haka madalla da ku wa'annan mutane sai baiti na 21 wanda yake cewa azimai ne kukan manya ne guda biyu fi uliya mu'addin in aka je tsororuwar ƙabilan mu'ad ibn adnan ku ne a ƙarshe huditu ma Allah ya shiryar da ku zuwa samun damar tabbatar da wannan sulhu wa man yastadish kanzan min al-majdi wanda duk ya samu galala wato ta taska kamar ka ce ya same ta gaban za istabaha shay'a bi ma'ana wajadahu mubahan ka samu abu galala kamar a banza har ka mallake shi yace to wanda duk ya samu galala ta taskar girma har ya mallake ta to ya azumi za ka ga ya zama babban mutum wannan kamar yabo ne ga harimu bin sinan da alharis ibn malik a sakamakon wannan abu da suka yi musu sai yake cewa a baiti na 22 ya ce tu'affil kulumu ko tu'affal kulumu bilmi'ini wato ana iya goge wannan raɗaɗin na rauni da aka yi wa juna bilmi'ini da raƙuma ɗari domin asali a ta'asiyatu ana nufi a tamfiya tamfiyatu shai daga nan ne ma Allah subhanahu ta'ala ko kuma daga nan ne ma za mu ji a cikin waƙoƙi afatid diyaru mahalluha fa muqamuha bi minan ta'abbada ghawluha farjamuha afa janibul ha'i min ali hashimi ah, da kuma أعارني إبرة لأرفو أطمارا عفاها البلا وسودها العفو جوجة زنبي كينا دينا زوادة معنى كاروا ديوا ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء الآية تؤنن تعفل كو تعفى الكلوم بالمئين أنا جوجي ونن الكلوم جمع jam'i ne abin da yake nufi kuma shine aljirah annas arrajulul kalim shine wanda aka ji masa ciwo sannan kuma alkalim wanda aka yi magana da shi kalma waɗanda suke sun ji ciwo kamar yadda mutanaddi yake cewa hmm, yake cewa waqafta wa ma fil mauti shakkun liwaqifi liwaqifin ka'annaka fi jafnir rada wa huwa na'im tamurru bika al-abtalu kalma yana yaban saifin yana yaban saifud daula sai za ga jarumai suna giftawa ta gaban ka kalma duka sun ji ciwo ko an ji musu ciwo to tu'affal kulumu ana goge raɗaɗin wannan raunin bilmi-ini da raƙuma ɗari fa asbahat yunajjimuha sai ga shi raƙuma ɗarin nan man laysa fiha bi mujrimi wanda ba shi yayi laifi ba a lokacin yakin amma yunajjimuha shi ke haɗa ba da arba'in ya ba da talatin ya ƙara ragowar talatin ɗin sai ga sun cika ɗari to duk mutumin da aka yi mai kisa sai aka koro masa garke-garke na raƙuma aka kai masa har raƙuma ɗari sai ka ga ya ɗan samu sauƙin raɗaɗin abin da ya faru to haka ya zanto ha min najjama yunajjimu idza farraqa wa minhu qawluhu ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in ju wasu malaman suka ce wuraren da aka dinga tattara alqur'ani li annahu nazala nazala munajjaman wa mufarraqan ta yace ha qaumun sai ga shu'yansu mutane da basu komai ba suna tattara raƙuman suna haɗa su liƙaumin suna kai wa'yansu mutane garamatan a matsayin tara walam huri ƙubai na hummil a mihjani alhali ba su zubar da jinin da ya kai cikin ƙaho da ake yi ba daidai da cikin ƙaho wanda ake wanda wanzami yake tatsa a jikin mai ƙaho ba su tsarar da irin wannan jinin ba balle kuma ya zanto tarar diya ta hau kansu amma haka za ga gashi na kaunin liƙaunin liqaumin a saboda a matsayin tara ba don ko ba sai a yi sulhu fa'asbaha <clears throat> yake cewa fa'asbaha sai gashi wato ya waye gari jiri fihimu min tiladikum sai gashi jiri fihimu min tiladikum tiladikum dukiyar da kuka gada ya kai hanimu da alharisu sai gashi wannan dukiyar yajiri tana gudana fihim a cikin kabilar dahis wal ghabara magani mushatta ai yajiri fikum magani mushatta fihim magani mushatta sai zanto min tiladikum din ai gabaki ɗayan aka yi tawilin ta zama tiladukum magani mu dinnan shi ma sai zamanto fi'ilin yajiri shine yayi masa rufu'a a matsayin fa'ili shi kuma to magani mushatta ganima daban-daban masu tarin yawa min ifalin ta matashin raƙumi saurayi jam'u asil a muzannami wanda yake an yi masa huda a kunnansa abinda yake nufi attalit da attilat shine tsohuwar dukiya wacce ka gaje ta kishiyarta shine a ko almatarab kamar yadda labid bin rabi'a a baya yake cewa yake cewa wa ma zala tashrabil khumura walazzati wa bai'i wa infaqi baridi wa matladi tarifi afwan tarifi wa matladi kamar yadda Allah ya ji karai a wannan Sheikh Al-Ballama yake cewa la yastawi talifan la yastawi tarifan zikran wa taliduhu tarifun zikran wa in aka zo maganar ambato da tunawa dukiyar da ka tara ta da gominka ai ba za ta yi daidai da wacce ka gaje ta ba don haka al ko al ita ce wacce ka tara da kanka al ko at ko at-tilat shine wacce ka gaje ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan suratu suratul isra da wasu daga cikin sura yake cewa hunna min tiladi wa hunna min al-itaqil uwal suna cikin daɗaɗɗun abubuwan da aka saukar mini a tilad kamar dai abin da ka gada ko da daɗe yake cewa fa asbaha fi himu min tiladikum magani shatta fa asbaha sai gashi jiri magani shatta wato ganimomi daban-daban gashi tana tafiya fihim a cikinsu su min kun daga cikin tsohuwar ku min ifalin Za ka ga raƙuma ne samari a muzannami wanda aka yi masa alama wanda alama ce ta cewa ba wai ƙananan dukiya aka baya ba sai a baiti na 25 yake cewa ala ablighil ahlafa ala ku saurara ablighil ahlafa ku isar da saƙo anni daga gare ni ablighil ahlafa anni risalatan ko abligh risalatan anni ku isar da saƙo daga gare ni wa za a isarwa da saƙon al-ahlafa abokanan hulɗa na zubiyan sune banu abbas wa zubiyana su ma banu zubiyan din a gaya musu a isar musu da sako hal aqsamtumu kulla maqsami kun fai rantsuwa iyakar rantsuwa hal anan bi ma'ana qad wa minhu qawluhu ta'ala hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr ay qad ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura to anan hal bi ma'ana qad aqsamtumu kun farantse kulla maqsami akan cewa za ku yi sulhu to sai ya ce a baiti na 26 fala taktumanna allaha ma fi nufusikum fala taktumunna Allah ma fi nufusikum kakku kuskura ku boye wa Allah abin da ke cikin zuciyarku nufus anan jam'u nafs da ma'anar zuciya saboda an tana zuwa da ma'anar zuciya misali wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu tana zuwa da ma'anar rai kullu nafsin za'iqatul maut tana zuwa da ma'anar mutum kacokan kullu nafsin bima kasabat rahina tana zuwa da ma'anar sha'awar zuci kamar yadda Allah ya ce wa fiya ma tashtahihi al-anfus wa talazzu ayun wala kun fiya ma tashtahi anfusukum to ya ka ana fassara ta a ma'anar da ta zo to alam fala taktumunna Allah ma fi nufusukum ka ku kuskura ku boye Allah abin da ke cikin zuciyarku ku zo ashe ba sulhu kuke nema ba kuma ku ce sulhu kuke nema li yakhfa a kuna wai dan abin ya buye ya zanto ba a gane ba wa mahma yuktam duk abin da aka boye shi ba Allahu ya'lami Allah fa zai sani wannan ya daga cikin mafiya kyawun baitukan Zuhair don haka shi yana cikin jahilai wanda suka rayu a jahiliya da ake yabansu da tsantseni wannan baitin sai ya dace da aƙida ta musulunci ga shi bai riski musulunci ba rasu shekara ɗaya kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi abin da yake nufi anan shine kar ku je gashi kun yi alƙawari kuma ashe alƙawarin naku na ƙarya ne domin duk abin da kuka ɓoye fa Allah yana sanayyo akhar wannan abin za a jinkirta shi fayu ba fi kitabin sai a bashi a cikin littafi na rubuta lada da alhaki ashe su ma larabawa kin Allah da wasu suka yi a cikinsu ashe suna sane gashi maganar littafi fayuddakhar li yawmil hisabi sai a bashi zuwa ranar alkiyama ranar kididdiga aw yu'ajjal ko in Allah ya ga dama abin sai a gaggauto da shi fayun qami in yaso a Arama tun a duniya a kama mutum da laifin wannan ya nuna kenan lalle in ko ba daɗe ko ba jima idan mutum ya yi mummunan abu to zai mu da sakamakonsa to don haka ku ji tsoron Allah kama abin da yake so ya ce musu kenan ya zama kamar yadda kuka ce kun yarda a biya kun nan har ku haka ne ku guji yaƙi wa harbu domin shi yaƙi fa ba wani abu bane illa ma alimtum face abin da kuka san shi kun yi shi kun ji shi wa zuktumu kuka ɗanɗane shi wa ma huwa ha. kuma shi wannan yaƙin da ake yi shi fa bai kasance ba bil hadisul murajjami wai cewa magana ce ta zato cewa watakila in an yi za a yi kaza ina ba magana ce ta jifa da gai a bisa zato yaƙi gaske ne mata ta ba'asuha a baiti na 29 ya ce domin duk lokacin da kuka taso yaƙi ta ba'asuha zani matan wato kuna taso yakin ne ku tsokano shi alhali yana abin zargi tun lokacin da aka fara shi wa tadra kuma yana ruruwa idza muha idan kuka ƙara rura shi fa ni sai kaga wutarsa ta kunnu kuma ta mutuwa dan haka kun san da wannan dan haka ina gargadin ku fata'arukukum yakin da yake mace ne a wajen balarabe fata'arukukum sai ya barje ku ya barje ku idan da ka san arkar raha irin yadda ake barza ƙwayar hatsi a dutsen niƙa arraha shine dutsen nika al'araku kuma shine ɓarji kamar sirfe dandaka abu kwankwatsa abu to yakin nan in kuka hura ma wuta zai zo ya kwankwatse ku irin yadda dutsen niƙa ko zarara yake ɓarje hatsi bisi faliha ai ma'afi faliha yake haɗawa da wannan yadin da ake sawa ko buhun da ake sawa ƙarƙashin dutsen niƙan ana ana nike tsakin ko eh, tsabar kuma garin yana sauka akan buhun to kuma sannan dutsen ƙasa shi ma kuma yana cin buhun watalƙa kuma ana haka a yakin zai ɗau ciki kishafan kuma cikin da take ɗauka ma konika take yi shine ma'ana kishafan bi ma'ana ya zanto ana cewa eh, an ce laqihatin na'ajatu idza idza idza hamalat marratayn fi sana in ya zanto a shekara tana ciki sau biyu thumma Tij kuma sannan in ta tashi za ta haife ba za ta yi bari ba imi kuma sai ta haifi tagwaye kaga ka sai ɗaya an maka jaran goma kenan fata'arukukum sai yakin ya ɓarje ku arkar raha irin yadda zarara ko kuma dutsen nika yake ɓarje gari ya sirfe shi bisi faliha ya hada da wannan buhun na ƙasa watalka kuma yakin ya ɗau ciki kishafan hasozi a shekara kamar yadda taguwa take yi sun ko bayar yadda ɓauna take yi ko karsana Sun matuntit sannan yakin kuma ya haihu fatutimi ai fatali da tau'aman sai ya haifi tagwaye ko tawaye a yaren sakkwato to an aka haifi tagwayen nan kaga an ballo aiki kenan don haka shi yaƙi ba abin aso ba ne a sai yake faɗa a baiti na talatin da ɗaya. yana mai gargadinsu yake cewa fatun tijlakum ghilmana sai yakin ya haifa muku ta ƴaƴa ash'ama wato masu shi'umci kulluhum ka ahmari adin wato dukkaninsu sai ya zama shi'umcinsu ya fi shi'umcin ƙudaru bin salif shine ahmaru ad wato ana ce masa baturan adawa adawa mutane biyu ne adawa akwai adinul ula akwai adinul ukhra adinul ula sune 'ya'yan irama wanda Allah ya bada labarinsa a cikin alƙur'ani adun al'ukura kuma sune ne samudawa su ne wanda suka rayu a hijir a can diyaru samud a gaban tabuka to don haka ahmaru ad din shine qudar ibn Salih wanda ya soke taguwar annabi salihu laraba sun san labarinsa da dadewa don haka in akan ce karin magana ash'amu min Ahmaru ad wato wani lalacinsa ya mafi na ahmaru ad shine baturan baturan adawa to ka ahmari adin sai su zanto ta haifa muku ‘ya'ya a cikin yakin za a yi cikin yaro a haife shi ya taso ya tarar da ba abin da ya sani sai yaƙi wato sai zama ya fi shi umci ma fiye da kudaru bin salif sun matur da sannan a shayar da shi a cikin yaƙin. fatuf ɗimi kuma a yaye shi a cikin yakin kaga to me zai taso ya zama kenan fatuhulin sai yaƙin nan ya ba ku riba domin akan ce ghallatul ardi idan ka ba da gonarka haya ka samu abin da ka samu ko kuma in kai noma abin da ka samu shine ghalla to fatughlil lakum sai ta ba ku ribar kasa ma la tughillu li ahliha quran bil iraqi fiye da irin abin da garuruwa da ƙauyukan iraki suke bayarwa na amfani da fa'ida gonar gonakinsu da ƙasashensu suke bayarwa wannan kaga yana nufin kaman izgili yake wa yakin min kafizin na daga abin awo wani abin awo ne wanda yana kaiwa kilogiram goma sha shida wa dirhami da dirhami wato na kwaya da, kuɗi in haya ka bayar kuɗi za ka samu in kai ka noma kuma za ka samu kwaya da hatsi to sai ya zanto kun samu kwaya da hatsin da ba ma a samun su a iraki to wannan abin da yake nufi kenan ma'ana abin da za ku samu ba abu ne mai kyau ba to a zamu tsaya anan saboda kurewar lokaci abin da ka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai makana audio a yankin zan haɗe su gaba ɗaya a ba wai na haɗe su ba kamar da yadda na saba kowane karatu folda nake masa ok to abin da za a yi yanzu kawai ɗin kai ka dinga turo mu ka ce mu'allakar zuhairu zama na ɗaya zama na biyu zama na uku to yanzu zan turo daga baiti na ɗaya zuwa yanzu zan turo daga na zama na ɗaya zuwa na uku kenan to kowanne ya kasa daga baiti na ɗaya zuwa na goma na ɗaya sai ka haɗa da tarjamar zuhairu wannan za a na ce ka ga yau na yi na yi alƙawari na saba faso na ce ka da kwata za mu fara da kuke bukata kuma a hada ko komai ya zama a hada